daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murar amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar nijar kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin voa afirka birnin ya mai kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyya dukkan sazangon fm kuna iya sauran wannan tasha ta yanar intanet voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu aron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ibrahim ka almasi garba da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a hantsin nan. Kuma yanzu akwai kwamiti da shi speaker ya kirkiro a akan maganan uh, IDPs wanda yanzu haka suna bincike in abu bai kai ba me ya faru. Abdulrazak Namdar shugaban kwamitin yada labarai a majalisar wakilan Najeriya kan zargin ha'inci wajen raba tallafi ga 'yan gudun hijira. yan jaridar da sun hada da mallafin wannan jarida mr dapo oloroyimi da kuma wakiliyar jaridar ta bangaren shari'a evelyn okaku tare kuma da bukatan ganin sun amsa cajin da ake musu na kazafi da kuma batanci akan babban hafsan sojan najeriya Ƙungiyar kare hakkin 'yan jarida ta duniya kan kama wasu 'yan jaridu a Najeriya take Allah wade da hukumomin tsaro. za mu kawo muku sharhin da wasu jaridar wasu jaridun jamhuriyar Nijar suka yi a mako da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma bari akwatin sakonni yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraron mu ga labaran. Shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga ƙawancen cinikayyar Pacific ta ƙasashe 12 jiya Litini yayin da ya shiga farkon makon mulkinsa. sa. jiya a fadar white house trump ya ce wani mashahurin al'amari ne ga ma'aikaci a amurka abinda muka yi yanzu hakan nan sabon shugaban na amurka kamar yadda takwarorin aikin na republican da suka yi a baya shi ma ya kafa dokar hana amfani da kuɗin gwamnati wajen ɗaukar nauyin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu nasaba da zubar da ciki baya ga haka trump ya wato trump wajen cika alkawarin da ya yi lokacin yakin neman zaɓe ya tsaye da ɗaukar ma'aikata a ma'aikatun gwamnati da dama a matsayin wani fanni na rage kudaden da gwamnati ke kashewa yarjejeniyar karyar da amurka ta bari tun a shekara ta tara aka cimma a gwamnatin tsohon shugaba barack obama to amma majalisar tarayyar amurka bata da rataba hannu a kanta ba ganin yadda wasu mambobin majalisar ke adawa ko ɗari-ɗari da yarjejeniyar da an tabbatar da yarjejeniyar da ta kunshi cinikayya da japan da australia da new zealand da malaysia da chile da canada da mexico da kuma wasu kasashe hudu jami'an da suka kasance wurin tattaunawa wato zaman lafiya tsakanin gwamnatin sira da ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar sun ce ba a samu wani ci gaba ba jiya litinin a rana ta farko ta tattaunawar to amma za a ci gaba da hakan a yau talata jama'an sun ce tattaunawar da ake a astana babban birnin kasar kazakhstan wadda kasashen rasha da turkiya ke daukar nauyi ba ta kai tsaye ba ce bangarorin biyu na tattaunawa da juna ne ta wajen masu shiga tsakani tattaunawa da ake a birnin astana ta fi mai da hankali ne kan yadda za a jaddada yarjejeniyar tsagaita wuta ta ƙasa baki ɗaya wadda rasha da iran da turkiya suka taimaka aka cimma a watan disamba yarjejeniyar da aka kiyaye a aksarin wurare tattaunawar zaman lafiyar siriya da aka yi a lokuta daban-daban a baya ciki har da ta ba nan da aka yi a bara ba su kawo wani ci gaba na a zo a gani ba wajen kawo ƙarshen tashin hankali da ake fama da su a ƙasar tun cikin watan maris ta shekara ta 2011 To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. sabon shugaban gambia Adamu baro ya ce zai kafa kwamitin tabbatar da gaskiya da sake sasanta jama'a da nazarin zarge-zargen mulkin danniya a zamanin tsohon shugaba ya haya jami'a na tsawon shekaru 22 shekaru 22 lokaci ne mai tsawo a cewar baro a wata hira da muryar amurka ya kara da cewa jama'a fana buƙatar sanin gaskiya wani mai baiwa baro shawara ya gaya ma manema labarai jiya litini cewa kafin ya bar ƙasar ranar asabar jami ya sace dala miliyan 11 daga asusun gwamnati ya kuma kwashe motocin alatu ta jirgin sama a baya ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun zarge shi da taki haƙƙin ɗan adam a mulkinsa mai tsawo ciki har da jefa masu adawa da shi a siyasance da kuma 'yan jarida a gidan yari jami ya fice daga gambi ranar asabar ne sanadiyar barazanar wato matakin soji daga kungiyar kasashen afirka ta yamma ecowas da dai tsohon shugaban yaƙi ne ya amince da nasarar dabaru ya yi a zaben shugaban ƙasa na ran ɗaya ga watan disamba sabon shugaban ya ce ya ƙi wato roƙon da jami'a ya yi na a bar shi ya ci gaba da zama a gambe saboda ba zai iya tabbatar da tsaron lafiyar jami'a ɗin ba baro ɗan shekaru 51 da haihuwa ya ce gwamnatinsa za ta dukufa wajen ganin an yi cikakken gyara ga tsarin zaben ƙasar ta yadda za a ƙayyade wa'adin shugaban ƙasa nan gaba kwanaki uku kawai da fara mulki shugaban amurka donald trump na fuskantar kalubalen shari'a na farko a gwamnatinsa wata kungiyar saka ido mai suna 'yan ƙasa masu fafutukar tabbatar da ɗa'a da gaskiya a washington ko kuru a takaice ta gabatar da ƙara jiya litinin a birnin new york tana mai tuhumar cewa jerin kamfanoni da shugaban ƙasar ya mallaka sun sa ya samu kansa a yanayi na saba ma wani boyayyen tanadi a kundin tsarin mulkin ƙasa nan da nan dai trump ya yi watsi da ƙara yana mai cewa wannan ƙarar a ta bakinsa kwata-kwata ba ta bisa hujja suna kafa hujjar su ce kan abin da ake kira tanadin doka kan biyan kuɗi na kuɗin tsarin mulkin na kundin tsarin mulkin ƙasa wadda ya tanadi cewa kar manyan ƙasa ko gwamnatoci su biya kuɗi ko su yi kyauta ga shugaban ƙasa ba tare da yardar 'yan majalisar tarayya ba labaran duniya kena aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla Ƙungiyar nan mai kare 'yancin 'yan jarida a fadin duniya mai lakabin CPJ a takaice ta soki take-taken hukumomin tsaron Najeriya bayan da rundunar 'yan sandan kasar ta kama mawallafin jaridar Premium Times da wata 'yar jarida a kamfanin. wakilin sashen hausa a lagos babangida jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani yan jaridar da sun hada da mallafin wannan jarida mr dapo oloroyimi da kuma wakiliyar jaridar ta bangaren shari'a evelyn okaku bisa kama masu da hukumomin yan sandan najeriya suka yi tare kuma da bukatan ganin sun amsa cajin da ake musu na kazafi da kuma batanci akan babban hafsan sojan najeriya to koya masu sharhi da kuma nazari akan harkokin yan jarida ke ganin take-taken jami'an tsaron musamman ma dai game da wannan mataki da jami'an jami'an tsaron suka ɗauka na kame 'yan jaridun tambayar kenan da newa dr dallami alasa na sashen koyon aikin jarida a jami'ar bayero da ke kano da dama ce a wannan karar ne da tsarin mulki na kasa kuma ya saba wa ka'idoji da muradu da aka sani na mulki irin na demokradiyya musamman a kasa tamu wanda sashi na ashirin da biyu na constitution na kasar da tsarin mulki ya ba kafofin watsa labarai ba wai yanci da dama ba ya ma dora musu wajibci su cewa diddiddi na abubuwa da gwamnati take yi tabbatar da sun sanar da mutane kasa waɗannan abubuwa kuma sun bi mutane shugabanni na ƙasa sun tabbatar da cewa sun yi abin da ya kamata kamar yadda tsarin mulki kasar mai saba za ka a je a daren musu a ci zarafin ma'aikatan su a kwashe su a ji a zare su wannan ya saba ma tsarin mulki na kasa kuma ya yi wa tsari na mulkin demokaradiyya wani wani yankon kasa su ma 'yan kasa dai ba a bar su a baya ba wajen yin sharhi game da dangantakar da ke tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida a najeriya kamar da wasu daga cikinsu da nazanta da su ke cewa a dan jarida dai abokin tafiyar gwamnati ne saboda shine mai yada manufofin gwamnati to ita gwamnati ta sa a kama wannan mutum a rike ko ko hukuma tsaro na kasa sun kama su sun rike to illolin da zai kawo mu gwamnatin yana da yawa shi dai dan jarida yana da baki kuma yana da hannun rubutawa in ka musguna mishi ko kai mishi illa ta kowace hanya zai iya rubutawa zai iya faɗi abin da muke so da ita wannan gwamnati in tana son kanta da arziki ba dan jarida ba ma duk wani wanda ya shafi wani abu na ƙasa ta bi shi a hankali to a na farko da duk lokacin da aka ce ga gwamnati tana kama 'yan jaridu masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da shoran mutane waɗanda suke bayanin yadda za a kasance cikin kishin ƙasa da abubuwa masu kama da irin wannan ya kamata a ce yanzu ana maganan ƙarfafa 'yan jaridu ne waɗanda su ne ke bayanin abubuwan da gwamnati take ciki suke wayar da kan jama'a a takaice 'yan jaridu kusan su ne fitilan da suke haska al'umma sai aka ce kuma saboda wasu bayanai da ake yi wanda bai mu gwamnati daɗi ba ta ɗauki matakin kama su wannan kama karya ne a fili Ah, wannan kuma zai zama mummunan tabo ne ga gwamnati sadarwar da kungiyar kare haƙƙin 'yan jaridun ta committee to protect journalists reshen yammacin afirka ta fitar wanda kuma wakilinta mr peter nganga ya rattaba hannu ta bayyana matakin jami'an 'yan sandan akan 'yan jaridun a matsayin wani shiri da aka shirya domin sanya takunkumi akan kamfanin jaridan premium times wanda kuma ta yi suna wajen bayyana rahotanni da ke da nasaba da cin hanci da rashawa da kuma tauye haƙƙin bil'adama a najeriya ƙungiyar da ta yi kira ga hukumomin najeriya da ta hanzarta yin watsi da duk cajin da suke wa 'yan jaridun ba tare da bata wani lokaci ba a ƙarshen mako ne dai shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ke wani hutu na kwanaki goma a birnin london tare kuma da ganin likitocinsa ya yaba da rod da 'yan jaridun najeriya ke takawa wajen abin da ya ce gina ƙasa baban ya jibrin murya amurka daga lagos maza mata guji ba ku watsa labarin ku sosai wanda ya ce zai bugun ku ko kuma zai rahe ku ko kuma zai kashe a gaida baban gida jibril za mu kawo muku hira da dan majalisar wakilan najeriya abdulrazak namdas kamin nan sai ku shakata da wannan fefe da ke bisa inji Obamatu apausani mitoyelo Wamiwawan tano. मरवाती हमारे ಐವತ್ತು ನೋವು ತರ್ಕಲ ಮಾಯೋ ತರ್ಕಲ ಪೋಜಿಯಾಪೋ ತರ್ಕಲ ಪೋಜಿಯಾಪೋ ಅಲ್ಲವರು ಕುಟುಂಬ ಮಾರ ಸಕ್ಕರ್ ಅಜಾದೋ

a gaida farmala dargala a makonnin baya ne wakilan majalisun dokokin afirka saka kawo ziyara aiki a nan birnin washington dc a lokacin da muka zanta da shugaban kwamitin yaɗa labarai a majalisar wakilan najeriya abdulrazak namdas na tambaye shi ta ya za su magance matsalar cin hanci da rashawa da ake zargin yana hana ruwa gudu a aikin tallafa a 'yan gudun hijira don ma muna son mu taimaka wannan mun yi wata bill wanda ake kiranta north east development commission mm. wanda shi speaker ma ya kawo wanda an yanzu an fasa na jira shugaban kasa ya sa hannu mm. a tabbata wannan area ta wahala kuma yanzu akwai kwamiti da shi speaker ya kirkiro a kan maganan uh, ah, idps wanda yanzu haka suna bincike in abu bai kai ba me ya faru uh, ina so mutane su gane maganan cin hanci da rashawa ko a america akwai ba inda babu hmm. abu mai kyau shine uh, kamar su a america ma suna jin daɗin sabon shugaban kasa buhari da faɗan da yake yi da 'yan ta'adda da kuma yadda yake faɗa da cin hanci da rashawa to amma abu ne wanda dole zai ɗauki lokaci a hankali ba za ka tunani cewa zai kare abu a cikin shekara hudu ya kare ba dole ne za a ci gaba da yi in wani ya zo kuma ya ci gaba da abin da shi ya bari to kuma in an yi haka gwamnati za ta canza gwamnati ba na mutum ɗaya ba ne akwai shawarar cewa a rage majalisa ko a soke guda ɗaya a bar guda ɗaya ko kuma a soke ko ku zamanto yan wato yan wucin gadi ba kullum ku zauna da saboda kuɗaɗe da ake wa zargi da ake kuɗin da ake biyan ku ko yan majalisar amurka ba sa karɓan abin da kuke karɓa. eh to wannan ko ba gaskiya ba ina gaya maka don uh, gwamnatance komai ana ganin ta fili hmm. in yanzu akwai a cikin kundin tsarin mulki na najeriya hmm. ta ce a yi majalisar dottawa da majalisar kuma tarayya hmm. guda biyu kuma aikin da dan majalisa yake da shi ba karamin aiki ba ne na ɗaya akwai magana yin doka na biyu akwai maganar sa ido ana kiranta oversight a turanci akwai maganar wakilci duka uku ana zargi ba ku yi ana yi ai problem din shine mutane suna mana mummunan fahimta ina sha ga maka biko eh, mutane wata rana don son zuci sai su ce maka yanzu ka karanta a social media za ci ce a ah, muna karban miliyan 25 a miliyan 35 duk ba labarin da babu shi ma wanda kace ya kawo labari ya ce ai muna karban miliyan goma kagar wani suna ce miliyan 25 shi ma ya ce miliyan goma mun ce ba haka yake ba in kan a nan da kake aiki kana da payslip ya nuna payslip da muke karban miliyan goma to abu ne wanda ina gan rashin fahimtar wannan shine mun daɗe muna mulkin soja wanda ana mulkin soja kuma ba maganan majalisa akwai yaran da sun girma suna shekara talatin yau bai su damu ba sun dade ba su yi ba su gan wannan aikin majalisa ba don haka sun fi so ma a zanna ma ba ma majalisan don su ba ruwansu a tashi da safe don ko ba majalisan ana aiki to kagan in dai demokradiyya ake bi dole ne akwai majalisa majalisa ne yake bambanta demokradiya da wata wata ko mulkin soja ta ko wani daban kuma mutane dole su yi hankali in za ka kashe kuɗi a yi tambaya yanzu bari ga maka abu ɗaya duk lokacin nan ka karanta jaridu ko kana jin hasashen mutane za ce maka ayan majalisa ana sa su kamar na jihohi ana sa su aljihu gwamnoni suna sa su aljihu sai abu da gwamnoni suka faɗa mu kuma in an shugaban kasa ya kawo abu in mun yi magana za a ce ah, ya za don ba samu namu ba ba mu namu kason bane shi ya yasa muke magana to yaushe kake so mu magana in shugaban kasa ya kawo abu mun yi kace ah, don an bamu wani abu duk wanda ya san Buhari ba mutum ne wanda yake bada mu ba yana da integrity sa don haka mu ma muna yin mu ne in ba za a rasa wata rana ka ce wani a samu bayi da mutane 360 suna zanne a waje ɗaya hankalin su zama ɗaya amma yawancin muna aikin to mutane su fahimci wannan ina gan rashin fahimtar wannan ne yake kawo matsala um, me za ka ce game da rance an yi shiru game da bashi da gwamnatin tarayya ta nema za ta karɓo biliyan talatin daga kasashen waje wannan ma ana zargin kuwa kai abin da sa maganar ba ta nisa ba shine saboda ba ku ba abin da za ku samu daga ciki shi sa maganar ya ciki. ina magana ta tsaya ina tambaya abubuwan da muka ma shugaban kasar da ya wuce kam nawa ya bamu tunda shi yana na a tambaye shi tunda abubuwa da yawa mu yi masa nawa ya bamu kafin muka masa wancan to shi ne abin da mutane suke tunani ai demokradiyya shine ka kawo wannan ana kiran shi turanci checks and balances dole ne in kai majalisar su ka kawo abu mu a dokoki mu mu mu sa ido akai dan fannin shari'a su sa ido don haka kasa ta yi kyau don haka duk lokacin da in kai tambaya ana tambaya ne don a ce yanzu maganan bashin da kake faɗa ai ba wai an ki ba ba da maganan bashi bane tambayan da muka yi shine kamar an ka je majalisar dattawa sun ce eh ka za ka karbi bashi muna so mu sani menene za ka yi da wannan bashi a kan me za ka kashe in za ka gina gada ne in za ka yi kaza gaya mana don mu ne muke sa ido a kan wannan abu so da gobe mu za mu tambaye ka eh da ka karbi miliyan kaza ka ce za ka yi wannan mu tabbata ka yi abun amma don ka ce kawai za ka karbi bashi ba tare da details an tura mana wasu abubuwa da za yi ba ba yi daidai ba don haka faɗan haka bai nuna cewa ba za ta taimaka ba za ga mishi ya karba bashin ba muna so mu sani ne ya kamata yan Najeriya kuma na ga yawanci wasu sun sani mutane ne wasu ba su gane ba duk lokacin da an yi tambaya ana son kasa ta ci gaba kada mutane su gan shi kaman ana so a ci abinci. ba ku samu bayanin ba ne? na cewa me za a yi da ba turo ba ha yanzu ha ba turo ba insha Allah kafin baro Najeriya dai ba turo ba san kowa bayana ba shine gaskiya magana to ina aka tsaya kan kasafin kuɗi eh to kasafin kuɗin sanin kowa ne lokacin da za mu tafi hudu kamar washe garin an shugaban kasa ya kawo maganan eh, kasafin kuɗi kuma mun koma yana cikin abun da muka sa gaba za mu yi tattauna a kai don abu ne wanda 'yan najeriya za su so mu san ah, me muke ciki ina so ka gane cewa da shugaban kasan kanta bangare su da mu yanzu kan muna da experience don mu yi aiki shekara daya da juna yanzu za mu yi na biyu ina ga kaman da Allah ba za samu matsala ra'ayinka duk da zan cewa ba baka samu lokaci ka dube shi da mai ra'ayinka game da shi kasafin kuɗin na bana da kuma na bara mai bambancin su eh to ai anan eh, eh, akwai kuɗin ma'aikata ta karo wancan mun yi shi a 6.something trillion wato trillion shida da digo yanzu kuma muna da trillion bakwai to wannan mu yana da kyau a budget din sai dai mu kullum abin da muke korafi a kai shine don in dan majalisa ya yi fasin budget ba shine kuma yake gudanar da abun ba eh an samu canji amma da a kuna yi da ku zartar da kasafin kuɗi kuma sai a kawo muku kuɗi da ake cewa aikin mazaɓunku wadda ba hakkin abu akwai masu zargin cewa wannan ba hakkin ku bane ku na ku ku ba da kuɗi amma ayyuka da za a yi a mazaɓunku wannan kuma hakkin zartaswa ne su za su amma ku eh. zamanin gwamnatoci da suka wuce kuɗin ake ɗauka a danka muku nan ake zargin ba gaskiya ba kaga nan ma akwai inda ake ba mutane rashin fahimta har 'yan jiridu da yawa ba su gane abun ba wannan ina so ka gane yau kafin maka wannan bayani duk ɗan majalisan da aka zabe shi a kasashen tasowa iri kamar najeriya yawancin mutane suka zabe mu su ba su zabe mu akan zamu je mu yi dokoki a abuja ba iya turancinka da iya wani dokanka wannan naka ne su abun da suka fi so su gani a kas yau ba su da ruwa wannan ƙauye yau ka kawo musu ruwa jiya yaronsa ya yi makarantar da kariya biya kuɗin makarantar nan da noma yanzu yaro ya gama makaranta yana shekara kusan nawa bai samu aiki ba shi in ka taimake shi da ake shine aiki don haka ina gaya maka in ba wannan dan kason da muke kiran shi constituency project in ba ka kawo ka taimaka an kawo makaranta an kawo dan asibiti an yi wannan ba to mutane za su cewa baka aiki Abdulrazak Namda shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya a Kaji. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Sulaimu Mumini Barma wakilin sashen Hausa a Yamai ya duba sharhin da wasu jaridun jamhuriyar ƙasar suka yi a mako ga rahotonsa. Za fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Republicain wacce ta ruwaito cewa Nijar da Saudiya sun cimma yarjejeniya domin ayyukan bunƙasa noma da masana'antu a yankin Difa. Jaridar ta ce a ƙarƙashin wannan yarjejeniya da aka rattabawa hannu a yayin ziyarar shugaban Nijar a Saudiya. Nijar ɗin ta amincewa Saudiya ta yi amfani da eka dubu hamsin domin ayyukan noma a tsawon shekaru goma a yankin tafkin Chadi. sannan bayan wasu shekaru 20 za a ƙara mata eka dubu hamsin domin ci gaban ayyukan da suka hada da kafa masana'antu waɗanda tun a tashin farko ake ran kashewa biliyan dubu wato tiriliyan guda na kudaden sefa abin da republican ɗin ta ce yana ɗaurewa jaridar tribune africa kai har ma ta aza ayar tambaya shin meye ne ke bayan wannan yunkuri na ƙasar niger da saudiya jaridar le cewa take Ɗaliban Nijar da ke karatu a makarantar Sezak ta haɗin gwiwar ƙasashen Iyomowa da ke birnin Dakar na fuskantar barazanar kora saboda gwamnatin ƙasar ba ta biya kuɗaɗen karatunsu ba, lamarin da ya sa yanzu haka suka shiga halin raɓe-raɓe a cikin abokansu, yayin da wasu suka fara gararan ba a titunan Dakar in ji jaridar. Jaridar La Rue ta ambato Firaministan ƙasar Algeria Abdelmalek Seilal yana cewa akwai alamun yiwuwar kammala ayyukan ginin hanyar zirga-zirgar Transaharian wacce ke tashi daga birnin Algiers ratsawa ta Nijar zuwa legas a bana. Jaridar ta ce shekaru hamsin kenan da ake shelar gina wannan hanya mai tsawon kilomita 4,800 da zumar samarwa kasashen Nijar, Chad, Mali da Najeriya Sauki, domin gudanar da harkoki a gabar kogin Mediterranean. bankin bad da haɗin gwiwar ƙasashen da abin ya shafa ne ke ɗauke da ɗawainiyar wannan aiki yayin da ƙasar algeria ta ce ita kaɗai ta kashe miliyan dubu uku na dalar amurka to amma fa wajibi ne gwamnatoci su ɗauki matakan tunkarar wasu muhimman matsaloli a kan wannan hanya kamar batun tsaro in ji laru de l'histoire mu kulle sharhin da wannan labari da jaridar le nouveau ta buga a shafinta na farko inda ta ce wani ɗan ƙasar Senegal da abokinsa ɗan ƙasar Gambia sun damfari wasu manyan daraktocin kamfanonin gwamnatin Nijar da masu zaman kansu kudaden da suka haura miliyan 25 na sefa. Jaridar ta ce abin ya faru ne a makon jiya lokacin da 'yan damfarar suka tsara bikin karrama daraktocin da suka ce sun gano su da hazaƙa ko ƙwarewa akan aiki. Sai dai abin ya koma tamkar gaisuwa da irin wake. saboda sun buƙaci dukkan mai son a karrama shi ya ba da makudan kuɗaɗe abinda ya sa wasu suka shigar da ƙara gaban 'yan sanda. Sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ta gaya da Sule, kuna tare sashen Hausar muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe biyu da kusan minti 25 na dare ga kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Ina miƙa saƙona ga shugabanni da kuma gwamnoni na arewacin Najeriya da su mai da hankali su mai da hankali wajen a ganin an kawo ƙarshen wannan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a yankin arewacin yankin kudancin kaduna saboda wannan abu ba shi bane farau ba shi bane karau an yi an ƙara yi an yi an ƙara yi saboda haka su mai da hankali a samu a samu matsalaha wannan shine sakona da gwamnoni da shugabanni da kuma dattijan arewa da cijan arewa assalamu alaikum suna na shehu sabo daga jihar yobe na assalamu alaikum sashen hausa na boa mai magana aliyu kawon bakwai zakka karamar hukumar zafana a jihar katsinan najeriya to muna kira ga kamfanin mtn da bidokokin najeriya so da kawa idan yana so ya ci gaba da samun karbuwa ga mutanen najeriya domin mun ji labarin cewa najeriya ba za ta yi ma kamfanin mtn kora da halin gaba to wannan da gwamnatin najeriya ta yi ya yi daidai mu kuma muna kira ga kamfanin mtn da ka yi biyayya ga dokokin kasar najeriya boa a tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA America. Sunana Abdullahi mai kurhu na local lokal government da ke jihar Sokoto. To, ina kira da tsohon shugaban ƙasar Gambia Yahaya Jari. Dama ita duniya haka take duk wanda ya ɗebo da zani bakinsa. Sannan an ce idan za ka gina rami ka gina rami kaɗan. Yahaya Jami ga abubuwan da aka taimaka gudu ka ce an yi zaɓe ƙasar ka ce an yarda ka yarda sannan ka sake dawowa daga baya ka ce baka yarda ba don haka naira biliyan goma sha ɗaya inda ka kasata na kasar gambia ka ramu talaka da abin su dama ita duniya haka duk wanda ya shiga motar kwaɗayi to za ta aje shi tashar walakanci don haka ka dawo talakawan gande da hakkin na gode sashen hausa na muryar amerika na abuwa da mai tsoro na keɓe lokal gandun da ke jihar suna na sani balak da ke guru hausare a jihar yobe najeriya ina kira ga shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari gaskiya ana tsadar rayuwa a najeriya ga talaucin da yake damun mutane ga komai ya riga ya canza ba a shekarar da 'yan najeriya suka shiga damuwa irin wannan karan ba yanzu ake shan wahala ake tsadar rayuwa ya kamata buhari tunda talakawan najeriya ne suka kankara kati suka kwana suka hana idan su bacci sun zabe ka don su samu sauƙin rayuwa amma suna tsadar rayuwa kai wacce 'yan najeriya da wanne za mu ji kamar especially ni jiha ta da nake jihar yobe duk arewacin najeriya ba jihar da ake talauci da tsadar rayuwa irin jihar yobe sunana sani zanar da ke guru hausare a jihar Yoruba Najeriya na gode biyoyi masu rawa da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice To a takaice shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga ƙawancen cinikayyar Pacific ta ƙasashe sha biyu jiya Litini yayin da ya shiga farkon makon mulkin mulkinsa. jiya a fadar white house trump ya ce wani mashahurin al'amari ne ga ma'aikaci a amurka abinda muka yi yanzu nan mummunan yanayin da ya auku a ƙarshen mako ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla sha tara a kudancin amurka baya ga raunata wasu da dama masu hasashen yanayi sun yi gargaɗin yiwuwar aukuwar guguwa mai ƙarfi da ruwa da kuma ambaliya a nan da can To madalla da haka Allah ka mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin noma tushen arziki da sarfilo hashin gumi da yake shiryawa ya kuma gabatar. kamin na madadin Ibrahim ka almasi garba da ta yani gabatar da shirin da Solomon Abu da ya kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Charles Halls da ya rika masa a nan nisa Habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.